فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين sai muka amsa addu'arsa muka kubatar da shi daga bakin ciki ta hanyar fitar da shi daga duhu akan duhun da ya shiga daga cikin kifi irin wannan kubutarwar da muka yi wa annabi Yunusa daga bakin cikinsa haka muke kubutar da muminai idan sun fada cikin bakin ciki kuma suka yi addu'a